الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجمع والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة وأن يمتي من البركة yammacin ثلاثة biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daga hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma ya daidai da ashirin ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam muna ci gaba da fassarar ayoyin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta talatin da takwas za mu tashi a farkon aya ta talatin da tara to amma za mu karanta aya ta talatin da takwas ɗin saboda mu sadar da ita da ayar da take biye da ita sakamakon alaƙa da danganta da ke tsakaninsu na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وأخورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يقول لي غلام بلغني الكبر وامرأتي عاقب قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا بالعشي والإبكار الله مدوككين سركي يتي فنادته sai mala'ika ya kira annabi zakariya alaihi salatu wassalam wa huwa qa'imun yana tsaye yusalli fil mihrab yana sallah a masallacinsa anna Allah yubashshiruka a cikin wato kira da yayi wa annabi zakariya alaihi salatu wassalam ya kira shi da cewa annallaha yubashshiruka bi yahya Allah madaukakin sarki yana maka bishara da ta yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wato wanda yake mai gaskatawa da kalma daga Allah madaukakin sarki wa sayyidan kuma shugaba ne wa hasuran kuma wanda yake wato tsararre ne wa nabiyan min salihin kuma annabi ne daga cikin salihan bayi a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki na bayyana ansa addu'a da yayi wa annabi zakariya alaihi salatu wassalam wadda wannan ansa addu'ar a lokacin da yayi addu'ar a lokacin ubangiji ta'ala ya ansa masa yake cewa a fanadathul mala'ika mala'ika ya kira shi bisa umarni na Allah maɗaukakin sarki wa huwa yusalli fil mihrab kaga nan ubangiji ta'ala yace fa nadatuhu malaika sai malaika ya kira shi to amma ba a bayyana kiran da yi masa anan ba sai aka bayyana a wata aya inda Allah madaukakin sarki yace ya zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya wannan kira da ya zakariya shine nida da Allah madaukakin sarki ya bayyana anan nida kuma galibi akan yi ne ga wanda yake nesa ko kuma yake kusa ina fata an fahimta Allah maɗaukakin sarki ya ce kama kama eh, abin nan ya ambaci waɗanda suke ƙin bin ubangiji ta'ala sun ja wa'azi kuma sun ƙi yin imani da shi kalladi lan yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida akwai du'a akwai kuma nida shi du'a akwai bukatan ka daga murya ko kar ka daga murya amma ni da akwai bukatan a daga murya da haka Allah madaukakin sarki yace fanadatul malaika sai malaika ya kira annabi zakariya kiran da ya masa shine a wancan sura ta maryam Allah madaukakin sarki yace malaika yace ya zakariya to wannan shine kira din fil mihrab yana sallah a al mihrab al mihrab shine inda ake ainihin a cikin masallaci inda ake bauta to shi ma daga nan an sake keɓance shi na musamman a cikin masallaci to kaman inda liman yake tsayuwa ya sallah shi ma akan ce da shi al ina fata an fahimta wadda bahaushe yakan aro wannan ya ce haraba wadda kuma in kace haraba to ya kunshi hatta wajen masallaci in dai masallata na iya sallah daga wannan guri din Allah madaukakin sarki yace annallaha yubashiruka bi yahya cewa ubangiji ta'ala yana maka bishara da yahya a wata kiraha fanadatu mala'ikatu wa huwa yusalli fil mihrabi inna allaha yubashshiruka bi yahya to sai zaman inna allaha jumla ce tafsiriya wato ana fassara maka ma'anar fanadatul mala'ika sai mala'ika ya kira shi to da yayi masa kiran me yace cewa ya inna allaha yubashshiruka bi yahya yubashiruka bi yahya anan in ka lura da yadda siyakin ayat ta zo to kaman dama yana sane da ɗa mai suna yahya to amma ba haka bane domin ubangiji ta'ala ya maimaita kissoshi a surori daban-daban a wani lokaci ya ainihin kawo shi jumlatan a wani lokaci kuma ya kawo shi tafsilan to idan kana son wato ka fito da ma'anar kissoshi da Allah madaukakin sarki ya bayar a cikin alkur'ani to sai ka hada inda aka ba da kissar jumlatan ka jawo wanda aka bayar mufassalan wato a bayyane daki daki to anan zaka iya fitowa da hakikanin ma'anar to ainihin yubashshiruka bi yahya yana maka bishara da yahaya sai da ya riga ya gaya masa wannan yahaya ɗa ne wanda yake gare shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a ayar maryam inna nubashshiruka bi ghulamin muna maka bishara da ɗa ina fata an fahimta domin shi annabi zakariya kan ai masa wannan bishara bai san waye yahya ba a to anan kuma sai kaga an ce an kaga an ce annallaha yubashiruka bi yahya wanda yadda siyakin ayar yazo sai kai tunanin to dama yana sane da wannan yahya din to ba wai haka bane sai da aka gaya masa yubashiruka bi gulamin ismuhu yahya ne maka bishara da da wanda yake mai suna yahya kuma yace lam naj'al lahu min qablu samiyya gabannin annabi yahaya babu mai wannan suna din ina fata an fahimta to anan zaka gane cewa faɗin ubangiji anan inna allaha yubashshiruka bi yahya baya nuna cewa dama a baya annabi zakariya ya san wannan suna din kuma ya san wannan dada ina fata an fahimta musaddiqan bi kalimatin min Allah shi ainihin annabi wato yahya da aka saukar musaddiqan bi kalimatin min Allah wato yana mai gaskata addininka bi kalimatin min Allah da kalma daga Allah me ake nufi da kalimatin min Allah kalima min Allah na ɗaukan ma'anoni daban-daban a cikin alkur'ani akan ce alkalima a cikin alkur'ani ana nufin wato ainihin la ilaha illallah muhammadur rasulullah wadda Allah maɗaukakin sarki ya kiraye ta da kalimatu taqwa ina fata an fahimta sannan kuma akwai kalima a cikin alkur'ani kalmar da ɗan adam zai yi nadama a lokacin da aka zo ɗaukar ransa qala rabbi irji'un la'alli a'mal salihan fima tarakt Allah ya yace kalla innaha kalimatun huwa qailuha rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt Allah ya yace innaha kalima da haka wannan shi ma Allah ya kiraye ta da kalima sannan kalima na zuwa a cikin alkur'ani da ma'anar alkalam wato abun nufi alkur'ani ko kuma littafi da ubangiji allah ya saukar Allah madaukakin sarki ya faɗa wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah ay kalimat Allah ina fata an fahimta har sai ya ji maganar Allah to abin da ake nufi da anan kalimatullah wa kalimatin min abanna min Allah musaddiqan bi kalimatin min Allah shi annabi ya haya da aka yi wa annabi zakariya bishara da shi an kawo wato an masa bishara da shi ne wannan ɗa musaddiƙan za a arzikta annabi zakariya da ɗa mai yahaya wanda wannan ɗa zai zo musaddiƙan yana mai gaskatawa wato yana mai gaskata addinin mahaifinsa annabi zakariya bi kalimatin min Allah da wata kalma daga Allah to menene kalma daga Allah anan Allah madaukakin sarki ya bayyana wannan kalmar a cikin suratu maryam inda yake cewa ya yahya hudil kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma sabiyya a fadin sa khudil kitaba bi quwwa wannan kitab din da kuma wa atainahu al-hukma sabiyya wannan hukum din na annabta shine kalimatun min Allah na fata an fahimta wa sayyidan kuma shugaba ne shi ubangiji ta'ala ya bayyana kasantuwarsa shugaba ne a suratu maryam inda yake cewa wa atainahu al-hukma sabiyya alhukum abin da ake nufi annabta da ubangiji ta'ala ya bashi tun yana yaro karami kuma yace wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wannan shine as-sayada wato ainihin shugabanci da ubangiji ta'ala ya basa wa hasuran kuma yana tsararre wanda aka katangaye shi daga aikata ayyuka na laifi wasu daga cikin ma'abuta ilimin tafsiri sun bayyana ma'anar hasuran wato wanda aka sha makance masa sha'awa na mata ba shi da sha'awar mata wanda in ka fassara da wannan to ka danganta wa wannan annabi ta waya ta waya wacce take kuma ya kamata a ce dan adam yana da ita amma abin da ake nufi da hasuran ubangiji ta'ala ya tsare shi ya yi masa iyaka daga fadawa cikin ayyukan laifi da ayyuka na zunubai Allah madaukakin sarki ya ce wa nabiyyan min salihin kuma annabi ne daga cikin wato salihan bayi wato as-salahiyya nagarta wata daraja ce da hatta annabawa da manzanni sun roƙi ubangiji ta'ala su kasance tare da masu waɗannan daraja ɗin Allah maɗaukakin sarki ya ambata annabawa da dama sai ya ce innahu min ibadina salihin ya ambata daga cikin annabawansa ya ambaci Musa ya ce innahu min ibadina salihin ya ambaci Yasa da Zulkifl ya ce gaba ɗaya wa kullum min salihin duka suna daga cikin nagartattu النبي يوسف عليه الصلاة والسلام دوكة النبو الدعاية ربي قد آتيتني من الملك وألمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخر توفني مسلما وألهتني يتب الصالحين wanda in mutum ya tsinci kansa a cikin salihan bayi to babu shakka ya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa dan adam ya kokari ya zama cikin salihai domin a kowane rana kowane musulmi in yayi sallah a duniya ya yana maka adda in dai ka zama mutumin kirki a lokacin da mutum ya zo tahiyya me yake cewa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin in ka zama mutumin kirki to hadda kai a cikin ibadillahi salihin dinnan to mutum wanda yake mai nagarta ayini kenan musulmi miliyan nawa suke masa addu'a aminci ya tabbata gare sa kaga ba iyaka Allah kaɗai ya san yawan su kuma a kowace sallah sai sun yi haka a duk tahiyya da suke yi to ainihin annabawa da manzanni sun roki Allah irin wannan shi yasa Imam Shafi'i alaihi rahmatullah yake cewa uhibbu salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim shafa'a yace ina son mutane nagari salihan bayi tare da cewa na san bana daga cikin su amma ƙilan soyayyar da nake musu wannan yasa in samu ceto su cece ni ranar alkiyama idan Allah ya ba su dama imamu imam ahmad bin hanbal yana jin sa lokacin da ya faɗi wannan maganar sai masa martani yace tuhibbu salihin wa anta minhum wa minkum qad tanawalna shafa'a babu shakka kana son salihai kuma tabbas kana daga cikin su domin daga gare ku mu ma muka nemi ceto saboda dangin annabi sallallahu alaihi wasallama ne shi imamu shafi'i da haka babu abin da yake ainihin ƙara wa mutum kusanci da ubangiji ta'ala kaman aiki nagari sai ya tsinci kansa cikin salihan bayi nagari kamar yadda Allah ya ce wa nabiyyan min salihin kuma yana daga wato annabi ne daga cikin salihan bayi min salihin wannan ƙara sifa ne ai nabiyyan wa huwa salihun faɗin ubangiji ta'ala wa nabiyyan min salihin wannan baya nufin cewa akwai annabi wanda ba salihi ba saboda a tsara wato ziyadatul ma'ana wa sifa wanda yake usulubi ne na yaren larabci ina fatan fahimta a ce fulanin misali a ce muhammadun karimun wa azim ina fata an fahimta ana nufin ko kuma a ce muhammadu alimun wa imam kaga duka suna ɗaukan ma'ana guda ɗaya to haka ake ainihin kawo irin wannan usulubi a alƙur'ani mai girma Allah madaukakin sarki yace qala rabbi lokacin da aka yi wa annabi zakariya alaihi salatu wassalam wannan bashara qala sai yace rabbi ya ubangiji na anna yakunu li ghulamun ta yaya da zai kasance gare ni wa qad balagani al-kibaru Hakika kuma wato girma da tsufa sun riga sun riske ni ta yaya zan haihu wa kanat imra'ati aqir kuma matata ta kasance aqir akan ce imra'atun aqir ina fata an fahimta kuma kamar yadda ake cewa imra'atun wato ha'id a ce imra'atun hamil domin shi namiji ba a ce masa aqir ina fata an fahimta madadin to tunda namiji ba a ce masa aqir al-uqura ko kuma al-aq abin da yake ake nufi da wato wannan al-aqir sifa ce da mata su suke sifantuwa da ita namiji baya sifantuwa da wannan sifa din to tunda namiji baya sifantuwa da wannan sifa din sai mace to babu bukatan a kawo ta'ut ta'anis da ke nuna alama kamar yadda zaka ce hadhihi imra'atun ha'id ba za ka ce hadhihi imra'atun ha'ida ba ina fata an fahimta imra'atun ha'id mace mai al'ada to kaga tunda namiji baya al'ada babu bukatan a bambance ha'id namiji ha'ida mace ina fata an fahimta kamar yadda za ka ce imra'atun hamil mace mai ciki ko to kaga namiji baya daukan juna biyu bari a ce to a bambance a ce ita mace a ce imra'atun hamila tunda alhamal min khususiyatin nisa to sai a ce imra'atun hamil to haka ma za a ce imra'atun aqir ina fata an fahimta kamar yadda a wancan aya ta suratu maryam annabi zakariya alaihi salatu wasallam ce anna yakuna li gulamun وقد بلغت من الكبر إتيا وكانت امرأتي آقرا وقد بلغت من الكبر عتيا to anan Allah madaukakin sarki yace annabi zakariya yace anna yakunu li gulamun ta yaya da zai kasance gare ni anna na nufin ta yaya sannan kuma anna na zuwa da ma'anar aina a cikin Alƙur'ani. anna anan na ɗaukan ma'anar kaifa anna kuma na zuwa da ma'anar aina ina za ka gane ma'anar anna da ta zo da ma'anar kaifa kaman anan faɗin ubangiji ta'ala anna ya kunu li gulamun ma'ana kaifa ya kunu li gulamun ta yaya ɗa zai kasance a gare ni sannan anna da ke zuwa da ma'anar aina shine kullama da kala alaiha zakariya al-mihraba da inda harifka Kala ya maryamu anna laki haza ay min aina laki haza. ina fata an fahimta da haka lafazin anna a qur'ani na dauke da ma'anoni daban-daban na zuwa da ma'anar kaifa na kuma zuwa da ma'anar aina ina fata an fahimta to sai ya zamana anna mai zuwa da ma'anar aina ya dullo alal makan sannan kuma anna mai zuwa da ma'anar kaifa ya dullo alal hal ina fata an fahimta anna kunu li gulamun ya ubangiji ta yaya ta zai kasance a gare ni wanda ya roƙi ubangiji ta'ala da ya arzuta shi da ɗa bayan an masa bishara sai kuma ya ce ta yaya ɗa zai kasance a gare ni wannan tambayar istifhamun ne itmi'inani wato yana tambaya ce saboda a ƙara gamsar da shi ba wai dan bai gamsu ba sai dan ya ƙara samun nutsuwa ina fata an fahimta kamar kai ne ka zo ka ce da Allah wani ina son ka taimaka min a bani kaza sai ya ce to babu komai an baka sai ka to ta yaya zan samu ina fata an fahimta kaga faɗin ka ta yaya zan samu baya nufin cewa baka yadda da an baka bane amma kana son a ƙara ka ƙara nutsuwa ɗoriya kan nutsuwa da kake da shi bayan an ce an baka ina fata an fahimta to anan abinda annabi zakariya alaihi salatu wassalam yake nan yace anna yakunu li gulamun ta yaya ɗa zai kasance a gare ni wa qad balagani al-kibaru anan yace wa qad balagani al-kibaru bayan kuma tsufa ta riga ta riske ni a ayar suratu maryam yace wa qad balagutu min al-kibari haqiqa na isa na kai min al-kibari wato daga girma da shekaru itiyan kaiwa wanda yake wato na isa to anan a can an ce balagani al-kibaru wato shekaru su suka riske shi anan kuma yace wa qad balagtu anan yace wa qad balagani al-kibaru shekaru sun riske shi a can kuma yace wa qad balagtu min al-kibari yatiya a can kuma ya bayyana cewa shi din ne ya kai ga riskan shekaru wannan ana ce masa at-tanwi' ta'bir al-qur'ani wato ubangiji ta'ala yakan nau'anta bayani da salo a cikin alqur'ani saboda fadin harshen larabci saboda fadin harshen da aka saukar da alqur'ani da shi kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa inna anzalnahu qur'anan arabiyan qur'anin nan an larabce shi ta yanda balarabe da kansa mai yaren yana mamakin yanda ake kawo usulubi da siyaki a ciki to Allah madaukakin sarki yace wa mar'ati aqir kuma yace matata tana bakarariya al ita ce matar da ba ta haihuwa ina fata an fahimta to me me kishiyan aqir tunda aqir ana sifantawa da shi mace to kuma namiji shine ake ce masa al-aqim ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki yace wa yaj'alu man yasha'u aqima ina fata an fahimta to namiji shi ake cewa aqim wanda kishiyar haka ta bangaren mata kuma sai a ce me aqir to dan haka ba za a ce imra'atun aqimatun ba ina fata an fahimta sai rajulun aqim wa imra'atun aqir ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki yace qala ya yaf'alu Allahu ma yasha haka Allah yake aikata abin da ya ga dama wato yakan ga dama ya bawa mutum da a lokacin da ya ga dama to annabi zakariya wa qad balaghtu min al-kibri itiya da kuma wa qad balagani al-kibru ma abuta ilmin tafsiri sun ce lokacin da annabi zakariya aka yi masa bishara da cewa za a bashi da lokacin shekarunsa sun kai shekaru 120 matarsa shekarunta sun kai shekaru ɗari kaga mace mai shekara ɗari ai an riga an ƙebe mata tsammani daga haihuwa don haka tun da dai a baya bata haihu ba har yanzu an kai shekaru ɗari a rayuwanta to ta riga ta zama imra'atun aqil mace ce wacce take ba mai haihuwa ba ina fata an fahimta to Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa kazalika Allahu kazalika yaf'alu ma yasha' haka Allah madaukakin sarki yake aikata abin da ya ga dama a ayar suratu maryam Allah madaukakin sarki cewa yayi qala kadhalika qala rabbuk wato haka dai ubangijinka yace a gaya maka zai baka da kuma yace huwa alayya hayyinun a baka da a wannan mataki na wannan shekaru Allah yace abu mai sauki ne a gare ni wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku shay'a ai gabanin haka kai ma baka kasance wani abu ba aka halicce ka to fadin ubangiji ta'ala huwa alayya hayyunun ai ba ta da a irin wannan mataki na shekaru abu ne mai sauki a gare ni wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku shay'a kai na halicce ka tun gabanin ka kawo wannan matakin tun baka zama wani abu ba yin haka da Allah ya yi shi yake nuna maka ya fa'alo ma ya sha yana aikata abin da ya ga dama domin a cikin mashi'arsa ya ga dama ya ba wa annabi zakariya ɗa a lokacin da ya kai wannan shekaru na girma ɗin ƙala sai ya ce rabbi Alli aya ya ubangiji ka sanya min wata alama da zan gane cewa matata tana da juna biyu ka bani wata alama da zan gane cewa tana ɗauke da jariri a cikin ta har in gane to Allah maɗaukakin sarki ya ce ayatuka Allah tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza alamar da zaka gane cewa matarka tana dauke da juna biyu na ɗa da aka yi maka bishara Allah tukalliman nasa salasa layalin zaka ga baka yi wa mutum wato baka iya magana da mutane salasata ayyamin na tsawon ranaku uku illa ramza duk maganar da zaka yi to da ishara zaka rika yi wato alama daga cikin alamu da annabi zakariya alaihi salatu wassalam zai gane cewa matarsa tana dauke da juna biyu shine zai ga baya iya magana na tsawon kwana uku sai dai wa mutane ishara ina fata an fahimta Allah tukalliman nas a faɗin ubangiji ta'ala Allah tukalliman nas akwai an annasiba wato an wanda take daga cikin hurufin nas wanda in suka gabaci fi'ilul mudari za su ba wa fi'ilul mudari din wannan nasaba ina fata an fahimta to sai la kuma ya biyo bayan an ɗin to illa ya biyo bayan an akan goge wannan an ɗin wannan nunun ɗin akan goge shi sai a maye gurbinsa da wannan la an nafiya sakamakon nunun ɗin yana ɗauke da sukuni sannan la an nafiya shi ma karfar eh, wato eh, abin nan harafi na farko yana ɗauke da nasaba yana ɗauke da fataha to tun da an goge nunun din wannan nunun da aka goge sai aka canza shi da wani lamun aka canza nunun na an sai ya zama lamun sai wannan lamun din kuma aka hada shi da la nafiya sai ya zama Allah ina fata an fahimta asalin sa ne ayatuka an sai kuma la tukalliman nasa ina fata an fahimta dama haka siyaki maganar take to amma da ke an harafin an ya zo sai kuma la an nafiya ya biyo baya wannan nunun na an yana ɗauke da sukuni na fata an fahimta to tunda yana ɗauke da sukuni sai aka goge wannan nunun ɗin ko kuma aka cire wannan nunun ɗin aka musanya shi da wani lamun na fata an fahimta da aka musanya shi da wani lamun sai aka ɗauko la an nafiya ɗin kuma sai aka kawo shi nan sai zama lamun guda nawa ne a gurin lamun guda biyu na farko yana ɗauke da sukuni na biyu yana ɗauke da fataha to sai ya zama Allah madadin Allah ina fata an fahimta ayatuka Allah Allah tukalliman nasa alama da zaka gane Allah tukalliman nasa to la anan tunda yake nafiya ce ba nafiya ba na nuna maka ana cewa annabi zakariya ayar da za ta nuna maka cewa matarka na ɗauke da ciki za ka ga ba ka iya yi wa mutane magana na tsawon yini uku illa ramzan sai dai ishara ina fata an fahimta sabanin wanda zai ɗauki laɗin nan a matsayin nahiya ina fata an fahimta to sai zama in ka ɗauke shi a nahiya to kama ana cewa annabi zakariya ne na daga cikin alama da za ka gane cewa matarka na da ciki kada ka yi wa mutane magana na tsawon kwana uku kenan ka ga anan hani ake masa to in ka fassara da cewa la'anan nahiya ce babu shakka ka rushe ma'anar ayar abin nufi Allah tukallima nasa salasa layalin illa ramza a salatata ayyamin illa ramza na nufin cewa zai ga cewa baya iya magana wa mutane ya furta da baki sai dai ya ishara in ya ga haka ya faru da shi to alama ce ta cewa matarsa tana da juna biyu anan Allah tukalliman nasa salatata ayyamin a ayar suratu maryam kuma Allah madaukakin sarki yace Allah kalliman nasa salata layalin a can aka ce layal dare reki anan kuma aka ce ayyam ina fata an fahimta ranaku to wanda kuma al-layal jam'i ne na al shi kuma al yakan fara ne daga wato faduwar rana da zaran an rana ta fadi ta daina ganin ta an shiga layl sannan kuma al yana karewa ne daga yaushe na'am da garin da san da alfujiri ya to an riga an fita kuma an bar allail ina fata an fahimta sannan annahar na farawa daga fitowar rana hudowarta zuwa lokacin da za ta faɗi wannan shine annahar ina fata an fahimta to anan an ce Allah tukalliman nasa salasata ayyamin kaga ayyamin daga fitowar rana zuwa ne zuwa faduwarta a wancan ayar kuma a wannan aya ta nan kuma an ce ne a wancan ayar an ce salasata salasa layalin dare da ki ina fata an fahimta sauyan daidai to wanne za ka fassara da shi shin ana nufin zai yi dare da yini bai ainihin yi magana wa mutane ba ko kuma a can ana nufin zai yi dare da ki bai yi magana ba kuma wata ran ma ya tsinci kansa a yini guda uku bai yi magana ba kamar yadda aka bayyana anan wannan ana cewa min babi tasmiyati shay'i bi juz'ihi a cikin alqur'ani akan iya kiran abu da wani kaso nasa ina fata an fahimta uslubi ne na alqur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara yana ba da labarin annabi nuhu da yake kokawa ga ubangijinsa dangane da mutanensa yace kullama da autuhum li taghfir lahum duk sanda na yi musu da'awa saboda ka yafe musu zunubansu ka gafarta musu ja'alu asabi'ahum a azanihim sai su rika sanya yatsunsu a kunnuwansu yatsa na farawa daga ina ne na'am yatsa na farawa ne daga nan kan gaba na nan zuwa kan farce ko wannan shine al-isba' to amma sai Allah da cikin sarki ya ce jalu suna sanya yatsun shi aka ce wani ya sanya a kunne kenan kaga ana nufin ya ainihin zira yatsunsa a kunnen har ya lamar zuwa nan kan yatsa ko to abin da ake nufi jalu hun ai jalu anamilahum suna sanya kan yatsunsu domin mutum baya iya sanya yatsarsa a cikin kunne sai dai kan yatsarsa al'ulmula ina fata an fahimta to amma nan kan yatsa din sai aka kiraye shi da me aka kiraye shi da yatsa wanda wannan na nuna maka cewa balarabe na iya kiran wato wani juzu'i na wani abu sai a kira shi da wannan abun gaba daya sai a ko wato wani kaso na wani abu sai a kira shi da sunan da wanda yake katankau ɗinsa ina fata an fahimta kamar misali a yi haɗari ne in ka zo sai ka ga an yi haɗari wanda ya hadarin nan duk gaɓoɓinsa duk sun wato sun sai raba da ka zo ka ga yatsansa, sai ka ce ai wannan mutum ne na fatan fahimta wannan mutum ne kaga ka kirayi wannan yatsa tasa ne da sunan mutum na gaba daya saboda yatsa wani kaso ne na gangan jikin mutum to akwai babu tasmiyati shay'i bi babu tasmiyati juz'i bil kulli wato a kira wani sashe na wani abu da sunan gaba dayansa na fata an fahimta to a can an ce salasata ayyamin sannan kuma aka ce salasa layalin layalin ana nufin hadda ayyam sai ya zama na an kira wato rana ɗaya da sunansa na dare rabin su kenan kamar yadda a nan ana nufin da dare da yini amma sai aka kira yini kawai abin nufi har da daren ma a ciki ina fata an fahimta da haka zai yi dare da yini uku ba tare da ya yana iya yi wa mutane magana ba illa ramzan wazkur rabbaka ubangiji ta'ala yake kuma ka yawaita ambaton ubangijinka kana tasbihi kana hailala kana tsarkake ubangijinka ta'ala kana ibada kana salloli Allah ya ce wazkur rabbaka wa sabbih bil ashi wal ibkar kuma ka rika tasbihi wato ka rika salloli kana ibada bil ashi a yammaci wal ibkar da kuma safiya al ashi jam'i ne na ashiya ina fata an fahimta ashiyatan audu duhaha kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wato al'ashi jam'i ne na ashiya ashiya ana nufin yamma guda ɗaya yammaci guda ɗaya na fata an fahimta idan aka ce ashi kuma ana nufin jam'i ne na yamma wato yamma da yawa kenan to ana nufin a kowane yammaci ya yawaita ambaton ubangiji ta'ala da ibada wal ibkar da kuma safiya wannan ainihin ambaton ubangiji ta'ala da aka ce yawaita yi da yamma da kuma da safe ba wai shi kaɗai ba har da ma al'ummarsa hadda mutanensa waɗanda suka yi imani da shi zaka gane haka ne a faɗin ubangiji ta'ala fa kharaja ala qaumihi min al mihrab ya fita daga wannan masallaci da aka kira shi aka ce inna allaha yubashiruka bi yahya din fa auha ilaihim sai ya sanar da su an sabbihu bukratan wa ashiya da ku ainihin tasbihi da ibada safiya da kuma yammaci ina fata an fahimta sai zamana umarni na cewa wa sabbih bil ashi wal ibkar ka rika tasbihi kana ibada da kuma da safiya da kuma yammaci ana nufin da shi da al'ummar su sai ya yin haka to Allah madaukakin sarki ya bayyana wannan game da annabi zakariya alaihi salatu wassalam wadda wannan na nuna maka cewa mutum ya rika fahimta cewa idan aka jarrabe shi jarrabawa ta rashin haihuwa to Allah ya jarrabe waɗanda suka fi shi alkhairi a gurinsa su ne annabawa da manzanni sannan ubangiji ta'ala yakan jinkirta wa mutum wani abu da ya roƙa a farko farkon rayuwarsa sai ubangiji ya hana shi a lokacin sakamakon ƙilan in aka ba shi a wannan lokaci ba zai iya kula da haƙƙin ubangiji game da wannan abun ba Ƙilan in aka ba shi a lokacin wannan abu da ya roƙa zai iya kasancewa musiba a gare shi ko kuma albarkar wannan abun zai iya gusewa a lokaci ɗan ƙanƙani to ubangiji kuma shine fa'alul lima yurid al-muttali wa ala sarair alimul ghaib wanda yake aikata abin da ya ga dama yake hango abin da ke ɓoye yake sane da abin da yake gaibi in ya gano cewa wannan abin ba zai amfane ka ba a daidai lokacin da ka buƙace shi sai ya jinkirta maka shi zuwa lokacin da abin zai amfane ka wanda wannan kuma na daga cikin hikima ce ta ubangiji ta'ala Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da cewa وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله والصفاء والطهرة والصفاء إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجري واركعي مع الراكعين ذلك من ظلامهم أيهم يذكر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون Allah maɗaukaki ya ce wa iz qalatil mala'ikatu ya maryam kuma ya kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka tuna iz qalatil mala'ikatu a lokacin da mala'ika yace ya maryam yake maryam inna Allah asfafaki haƙiƙa ubangiji ta'ala ya ɗaukake ki wasfafaki wa haraki kuma ya tsarkake ki wasfafaki ala nisa'il alamin kuma ya ɗaukake ki ya ɗaukaki darajanki sama da sauran mataye na talakai wannan iz qalatil mala'ikatu a lokacin da mala'ika ya ce kaga anan qalatil mala'ikatu mala'ikatu jam'i ne amma abin nufi is qalal malaku a lokacin da mala'ika ya ce to dan me aka ce mala'ikatu kamar yadda muka fassara a ayar da ta gabata shine a uslubi na alqur'ani abin da yake guda daya akan iya kiran shi da abin da yake jam'in sa Allah ya ce allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum annas ay allazina qala lahum rajulun innan nasa qad jama'u lakum amma sai aka kira ar-rajul da anna saboda a uslubin larabci na alqur'ani akwai irin wannan to mala'ika ya kira maryam yake ce da ita inna allaha ki." hakika ubangiji ta'ala ya ɗaukake ki wa taharaki kuma ya tsarkake ki wa astafaki ala nisa'il alamin kuma ainihin wato ya ɗaukaki darajar ki sama da sauran matan muminai ya maryam ya ce maryam uqnuti ki yawaita ibada da bauta wa ubangijinki wasjudi ki sujuda warka'i ma'ar raki'in kuma ki ruku'i tare da masu ruku'i wato ki sallah tare da masu sallah a fadan sa inna Allah astafaki ya ke Maryam lalle ubangiji ya daukake ki wa taharaki ya tsarkaka ki wasfafaki kaga an kawo lafazin istafaki sau nawa sau biyu ma abota ilimin tafsiri suka ce inna Allah astafaki na farko da ake nufi Allah ya daukake ta da ya sa ta zama ita ce bakance da aka yi wa Allah maɗaukacin sarki da ya sa ta girma a gidan annabi zakariya da ya sa yake saukan mata da abinci kamar yadda ta ce huwa min indillah inna Allah yarzuqu man da bighairi hisab wannan duk ɗaukaka ce a gare ta na fata an fahimta wa taharaki kuma ya tsarkake ki da ya sa ta zama mu'mina ba ta zama fasikar mace ba wasfafaki na biyu abin nufi wasfafaki da ya baki ɗa annabi wato annabi annabi isa alaihi salatu wassalam wasu daga cikin mabuta ilimin tafsiri kuma suka ce inna allaha wasfafaki wa taharaki wasfafaki sai ya zama na wasfafaki na biyu ta'kid ne wa wasfafaki na farko kaman ana karfafa mata cewa dai ya ce maryam haƙiƙa allah madaukakin sarki ya ɗaukaki darajar ki wa taharaki ya tsarkake ki wasfafaki kuma ya ƙara ainihin ɗaukaka darajar ki to kowane ka fassara dai ya faru ubangiji ta'ala ya ɗaukaki darajar ta da ya yi ta ita ce bakance da aka yi wa Allah kuma ya sa ta girma a gidan annabi zakariya ta zamo mai ibada da hidima wa masallaci kuma Allah ya ɗaukaki darajar ta da ya sa ta haifi annabi duka wannan wasfafa din ne ala nisa'il alamina akan sauran matan mu'minai hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa wato ainihin lam yakmul minan nisa'i illa sunataini wato da yawa cikin mata ba su mallaki hankalinsu suka zama suna cikar hankali ba sai mata ya guda biyu ce asiyatu imra'atu fir'aun wato asiya matar fir'aun ya yace wa maryam ibnata imran da kuma maryam yar imran ina fata an fahimta a ita ainihin asiya bintu asiyatu bintu muzahim wacce take imra'atu fir'aun Allah madaukakin sarki ya ba da labarin ta yace cewa, daraballahu masalan lil ladina amanu ra'at fir'aun إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين to kaga anan yana nuna maka cikan hankalinta da ta tashi neman gida a aljanna sai da ta nemi abin nan makota sannan kuma ta roki gida rabbi ya ubangiji Ibnili ka gina mun. me za ta ya gina mata sai ta ce inda ka a gurinka baitan filjanna gida a aljanna da haka sai ta nemi makota da Allah madaukakin sarki a aljanna domin ta ce inda ka ina fata an fahimta da haka sai ubangiji ya amsa mata ita gidanta a aljanna yana kusa da inda al'arshin ubangiji ta yake kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idza sa'altumullaha aljanna fas'aluhu firdaus idan za ku roki Allah aljanna ku roke shi firdaus فإنها أعلى الجنان ومنه يتفجر الأنهار وسقفه أرش الرحمن دومن الجنة الفردوس إتتي الجنة ما في قولولوة سيلن أنت الأرش أبنجي تعالاني ƙoramu da ke gudana a aljanna daga firdausi suke kwaranya to kaga wannan sai ke nuna maka cewa waɗanda suke aljannar firdausi sun fi kusa kusa da inda ubangiji ta'ala yake Allah madaukakin sarki yace lalle ubangiji ta'ala ya daukake ki ala nisa'il alamin akan sauran matan mu'minai ya maryam ya ce maryam uqnuti li rabbiki ki bauta wa ubangijinki alqunut huwa alibadatu wal khudu' lillahi azza wa jal wato kai bauta wa Allah madaukakin sarki shi yasa Allah madaukakin sarki yana cewa wa kanu a abin nan a ayar da muka karanta ta a baya wal qanitin wato masu ibada ibada na gaske kuma asa rabbuhu in tallaqakum an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin sai ce qanitat wato masu ibada masu tashi cikin dare su ta ibada suna alqunut suna roƙon ubangiji ta'ala to Allah madaukakin sarki yace wa qunuti li rabbiki ki ainihin yi wato bauta wa ubangijinki wasjudi ki sujada warka'i ki ruku'i ma'ar raki'ina tare da masu ruku'i anan a faɗin ubangiji ta'ala ya maryamu qunuti li rabbiki ki bauta wa ubangijinki kaga ayan an faɗa haka ya wadatar ina fata an fahimta saboda sujada ba bauta bace ruku'i ba bauta bace to an ce uqnuti li rabbiki ki bauta wa ubangijinki sai aka sake biyowa baya da kuma wasjudi ki sujuda wanda an kawo wannan ne min babu ta'kid al-ma'nawi wa laysa al lafzi wato ana son a karfafa mata ma'anar cewa ta bauta wa ubangiji sai aka ce ki bauta wa ubangijin ki ki yawaita sujuda ina fata an fahimta warka'i ma'ar raki'in ki ruku'i tare da masu ruku'i abinda ake nufi ki sallah tare da masallata musulmi ina fata an fahimta wannan abin da aka gaya wa maryam sai ya ƙara mata ƙwarin gwiwa gurin ibada da ya kara mata kwarin gwiwa ya kai kawai sai ta nisanci inda mutane suke ta je ta zauna a bukka tana ibada shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa kurfin kitabi maryama idin tabazat min ahliha makanan sharqiyan fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilayha ruhana fatamassala laha basharan sawiya ambata musu labarin maryam idin tabazat min ahliha makanan sharqiya a lokacin da ta ainihin zaben makanta ta ware kanta ainihin a wani guri wanda yake gabashi abinnan nan fattakazat min dunihim hijab wato ta sha mukance kanta da inda mutane suke ta yi nefa inda mutane ba sa ganinta to haka ta je take ibada sakamakon ubangiji ta'ala ya ce da ita usjudu li rabbiki warka'i ma'ar raki'in uknuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in jin haka da ta yi to sai ta je ta keɓance take zama take rayuwa a wani guri din tana wa Allah madaukakin sarki Allah yace zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik zalika wannan labari na annabi zakariya da annabi da, maryam da mahaifiyarta hanna wacce take ta ba da bakance da ali imrana da ali ibrahima din nan da Allah madaukakin sarki ya baka zalika min anba'il ghaibi waɗannan suna daga cikin labarai ne na gaibi nuhihi ilaika da muke yi maka wahayinsa na fata an fahimta kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa a wata ayar nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima hauna bima auhayna ilai mu ne muke baka labarin kissoshi waɗanda suke mafi kyau a cikin abin da muka yi maka wahayinsa wannan na nuna maka cewa duk wani labari wanda da can ba a san shi ba sai aka sanar da shi to shi ma za a ci gaba da kiransa a matsayin gaibi lura da a baya gaibi ne ina fata an fahimta a nan ne yan bid'a suke rudan kansu da suke jin cewa ubangiji ta'ala ai yakan zaɓi daga cikin annabawansa ya sanar da su ilimin gaibi in ka tambaye su kace masa annabawa ba su san gaibi ba su ce sun sani in kace annabi sallallahu alaihi sallama bai san gaibi ba su ce su ya sani idan kace musu me hujja me dalili sai su ce ai Allah madaukakin sarki yace walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha ولكن وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء اي ubangiji bai kasance ya sanar da ku gaibi ba sai dai yakan iya zaben wani da wanda da wanda ya ga dama cikin annabawansa ya sanar da shi gaibi suka ce to ai an sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam gaibi to duk wanda ya baka wannan fassara ko ya bada ka wannan ma'ana ka ce bai iya larabci ba dan haka bai iya fahimtar qur'ani ba a yaren larabci da aka saukar da qur'ani da shi akan iya kiran abu da sunan da ya ɗauka a karan farko ko da bayan ya canza ina fata an fahimta abin da yake gaibi al al-ghaib huwa ma ghaba anil anzari wal azhan duk abin da ido bai taba ganin sa ba hankali bai taba kawo shi ba wannan shine gaib ina fata an fahimta to akwai abin da kunnanka bai taba ji shi ba ilimin ka bai taba sanin sa ba idan ka bai taba ganin shi ba kaga wannan shine gaibi ko to kasantuwar ya taba zama gaibi in aka zo aka sanar da kai yanda abin yake to ba zai gushe ba a matsayin sunansa na gaibi amma fa baya shiga cikin gaibi wanda ainihin ake cewa babu wanda ya sani sai Allah ina fata an fahimta don haka ya zama ba gaibi ba amma sunansa gaibi ina fata an fahimta annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labarin abubuwa da dama da za su faru a ƙarshen zamani waɗannan abubuwa gaibi ne ko ba gaibi ba gaibi ne gaibi ne a suna amma a hakikani ba gaibi ba ne domin daga zarar ranar da aka baka labaransa ya riga ya fita daga da'irar gaibi amma yana ansa suna na gaibi sakamakon a baya sunansa ne sunansa gaibi ne a yaushe ne ake cewa ɗa maraya idan mahaifinsa ya rasu bai balaga ba ko idan ya balaga ya zama maraya bai zama maraya ba amma Allah ya kirayi wanda ya girma yana maraya ya balaga aka kira shi da maraya Allah madaukakin sarki yace wa atul yadama yatama amwalahum wala tatabaddalu al-khabitha a tayyib al-yatama anan ana nufin wanda ya riga ya balaga Wa wabtulul yatama hatta idza balagu nikah kaga an kiraye shi da yatim wato lura da cewa a baya ya zama yatim sai aka kira shi da wancan suna da ya doka a baya amma bayan ya balaga ai bai zama yatim ba ina fata an fahimta to haka ma gaib da Allah yake sanar da annabawa da manzanni kan ya sanar da su gaibi ne daga zaran sanda ya sanar da su to abin ya zama ba gaibi ba amma an kira shi ne da sunan abin da ya taba kasancewa a baya kamar yadda a alkur'ani akan iya kiran mutum da suna wanda bai ansa wannan sunan ba amma zai iya ansa shi a nan gaba ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki yana cewa innaka in tabarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara ƴaƴa ƙanana da aka haifa ba su zama fajirai ba tukunna ba su zama kafirai ba tukunna amma Allah ya kiraye su da fajiran kafar lura da cewa nan gaba za su zama fajirai din ina fata an fahimta wannan kuma min babil majazi wal isti'ara duk wanda ya karanta ilimin balagan larabcin alqur'ani ya san akwai irin wannan a cikin alqur'ani kuma larabawa suna amfani da wannan da haka wanda zai maka amfani da cewa ai annabi ya san gaibi domin Allah ya ce walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha to bai fahimci larabcin qur'ani ba bai fahimci ma'anar alqur'ani ba shi yasa yake wannan Allah madaukakin sarki yace zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik wannan na daga cikin labarai na gaibi da ake gaya maka to yanzu bayan mun riga mun san wannan kissar kissar Maryam kissar ainihin Annabi Zakariya ya zama gaibi bai zama gaibi ba a gare mu amma an ya shi da gaibi sakamakon a baya gaibi ne shi ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki yace nuhihi ilaika muna wahayin sa zuwa gare ka wama kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam ba ka tare da su a lokacin da suke jefa ƙuri'unsu na cewa waye zai rimi maryam alaihi salam lokacin da hanna ta haifi maryam to allah ya ce ta ba da renansa to sai ya zamana mutanen banu isra'il salihan mutane na kirki kowa yana son a bashi maryam shi zai rene ta saboda ita ce batance da aka yi wa ubangiji ta'ala to sai ya zamana kowa yana son a yi haka sai aka ce to su ƙura'a a tsakaninsu to da suka tashi yin ƙura'a sai ƙura'a ta faɗa kan wa kan annabi zakariya alaihi salatu wassalam kamar yadda Allah ya ce wa kaffalaha zakariya ubangiji ya ɗora tarbiyyarta da renanta da kula da ita a hannun zakariya to idh yulquna kalamahum ayyuhum yakfuru maryam a lokacin da suke jefa alƙalamman su wato suke jefa ƙuri'un su waye zai ainihin renu maryam wa ma kunta ladayhim idh yaqtasimun ba tare da su a lokacin da suke jayayya a lokacin da suke ta husuma a tsakaninsu wannan yace ni ni zan rene ta wancan yace ni zan rene ta ina fata an fahimta da haka wannan yana nuna maka cewa al-husuma ba wai sai husuma na rikici na rashin daɗi tsakaninka da wani ba idan kai jayayya wani yace ni zan yi wancan ma yace ni zan yi shi ma ana ce masa da al-husuma ina fata an fahimta annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tadda sahabbansa guda biyu ɗaya yana cewa wallahi ranar kaza ne lailatul qadr wancan na cewa a'a ranar kaza ne sai yace fi ta matatahasaman husuma da kuke yi akan me wato jayayya da kuke yi wannan yace kaza ne wancan ya ce kaza game da me sai suka ce game da lailatul qadr ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce da can an sanar da ni daren amma sakamakon wannan jayayya da kuka sai aka mantar da ni shi faltamisuhu fil ashr al akhir ku lalubi daren lailatul qadr a daren daren a goman karshe na watan ramadan kaga yace fima tatakasamani a me kuke jayayya da haka al khusuma na daukan husuma ta kai rigima da wani a nuna bacin rai ya nuna bacin rai kai ma ka nuna masa bacin rai wannan shi ma husuma ne a irin wannan ne Allah madaukakin sarki yake cewa ainihin hadani hasmani اختصموا في ربهم wato da rundunar kafirai da rundunar mumini sun yi kusuma sun yi yaki ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki yace wa ma kunta ladaihim idh yaqtasimun baka tare da su a lokacin da suke husuma sai ubangiji ta'ala ya ci gaba da cewa idh qalat al malaika qalat al malaikatu ya maryam inna allaha yubashshiruki bi kalimati إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين أنا هذا za mu tsaya akan wannan gaba din insha Allah gobe sai mu dora abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa abinda muka faɗa bisa kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya yafe mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu